This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu aro salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Babala da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Laraba ta daga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Muhammad da kanin labarai. To Hawa, Firayim Ministan Isra'ila ya faɗa a ranar Talata cewa sojojin kasarsa sun kashe wanda ake zargi a wanda ake cewa tsaron zai gaji shugaban Hezbollah Hassan nasarallah hukumar da ke yaƙi da yaduwar cututtuka ta najeriya cdc ta faɗa a cikin wani rahoto da ta fitar a wannan makon cewa an samu mutum dubu sha ɗaya da suka kamu da cutar amai da gudawa a bana hukumomin kamar sun yi watsi da raɗe-raɗin da ake yi game da lafiyar shugaban ƙasa paul biya mai shekaru casa'in da ɗaya bayan dogon lokaci da aka kwashe ba a ganshi a bainar jama'a ba kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar kabi da ke arewa maso yammacin najeriya ta tabbatar da cewa barayi sun kashe uban kasar kanya sarkin kanya alhaji isa daya aka yi masu kowar rago aka tsaya aka taso daga cikin gari kuma can inda karshe kasa kuma aka datse haka zalika za ku ji yadda matsalar karancin ruwan sha ke ci gaba da addabar biranen kasar Nijar da dama. Mun kai wasan kwana arba'in uwa mu da ruwa kullum wahala miki. sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin waɗannan da sauran rahotanni da ke tafa a cikin shirin kamar kowace safiyar laraba yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya to amma da farko sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum Firayim Ministan Isra'ila ya faɗa a ranar Talata cewa sojojin ƙasar sa sun kashe wanda ake sa ran zai gaji shugaban Hezbollah Hassan nasarallah wanda aka kashe a wani hari da isra'ila ta kai a birnin beirut a ranar 27 ga watan satumba hashim saifuddin dan uwa ne ga nasarallah kuma babban jami'in kungiyar ne da ake sa ran zai mai gurbin nasarallah we took out thousands Mun kashe dubban 'yan ta'adda ciki har da shi Nasarallah da wanda zai miye gurbin Nasarallah da kuma wanda zai miye gurbinsa. A yau Hezbollah ba ta da karfin da take da shi shekaru da dama. tun makon da ya wuce dai ba a sake jin ɗuriyar saifuddin ba a lokacin da isra'ila ta kaddamar da jerin wasu hare-hare ta sama a wajen birnin beirut inda nan ne wurin da hezbollah ke da karfi sosai har yanzu dai babu wani martani daga hezbollah wacce yawanci take tabbatar da mutuwar manyan jami'anta hukumar da ke yaƙi da Yaɗuwar cututtuka ta najeriya cdc ta faɗa a cikin wani rahoto da ta fitar a wannan makon cewa an samu mutum dubu sha ɗaya da suka kamu da cutar amai da gudawa a bana wacce ta karu da kashi ɗari biyu da ashirin cikin ɗari idan aka kwatanta da adadin da aka gani a irin wannan lokaci a dubu biyu da ashirin da uku rahoton ya ce adadin waɗanda suka mutu a irin wannan lokaci a bara ya karu daga ɗari da shida zuwa ɗari uku da hamsin da tara hukumar cdc ta ce jihar legas ke da kashi arba'in da cikin ɗari na yawan waɗanda suka kama a ƙasar yayin da sauran jihohi kamar kano katsina jigawa da borno ke samun adadi mai yawa a watan da ya gabata ambaliyar ruwa mafi muni a cikin shekaru 30 ta yi barna a jihar borno mai fama da tashe-tashen hankula lamarin da ya kara ta'azzara matsalar jin kai a can dubban ɗaruruwan mutane sun rasa su kuma sun koma sansanoni masu cunkoson jama'a labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu satar bayanai ta intanet na Iran da ke ƙoƙarin kawo cikas ga zaɓukan Amurka da za yi a watan gobe na neman mutane tare da sanya lada ga duk wanda ke aiki da wani gangamin yakin neman zaɓe a Amurka a cewar wani sabon rahoto a cewar wani sabon gargaɗi daga jami'an Amurka. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI da hukumar tsaro ta intanet da tsaron ƙasa CISA wacce ke da alhakin sa ido kan harkokin tsaro a zaɓe. a ranar talata sun bukaci 'yan siyasa da kungiyoyi da su karfafa tsaron rumbunan adana bayanan sirrinsu na intanet don yaƙar barazana daga iran har ila yau sun ƙara ƙarfin guwar tsaffin jami'an gwamnatin amurka malaman jami'a 'yan jarida da masu fafutuka da su dauki matakan da suka dace lura da cewa masu satar bayanan da ke da alaka da iran suna aiki ne bisa umarnin dakarun juyin jihalin musulunci na iran An jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu arewacin Najeriya inda gwamnatin jihar Kebbi da ke arewa maso yamma na Najeriya ya tabbatar da kisan wato kisan da barayi suka yi ma uban ƙasar Kenya sarkin Kenya Alhaji Isa ɗaya kwana biyu bayan sun sace shi tare da wasu mutane su tara. Daga Kebbi ga wakilinmu Muhammad Nasir da cikakken rahoton. bayan da barayi suka sace sarkin kanya alhaji isa ɗaya da wasu mutane tara gwamnatin jihar kebbi ta ce ta ɗauki matakai na ceto sarkin da sauran mutanen to sai dai a iya cewa kaddara ta riga fata domin sarkin shi kaɗai ne ba a ceto da rayuwa ba mai baiwa gwamnan jihar kebbi shawara na musamman akan harkokin sadarwa da tsare-tsare abdullahi zuru ya ce sarkin ya haɗu da ajalinsa a kokarin kubutar da su daga hannun barayin kuma haka aka yi aka yi musu kohon rago aka tsaya aka taso daga cikin gari kuma can inda karshen ƙasa kuma aka datse to da suka fahimci cewa lallai babu mafita to sai suka suka sako mutum takwas inna lillahi wani raji kuma mai girma sarkin kanya da yake lokaci yayi suka kashe shi ka kamar yadda aka samu cikakken bayani daga shi fasto wanda tare aka kama su ya ce a gaban shi aka kayar da sarki aka yanka shi da yake Allah ya lokaci aka ɗauko gawan sarkin kanya su wayannan da suka aka sako tun farko an kai su babban asibiti da ke garin riba a nan general hospital riba don a duba lahiyar su ita kuma gawa za a kai ta nan nan wato general hospital riba kame a kama shirye-shiryen da za a yi mashi jana'iza. ita kanta masarautar kanya ta bakin makaman kanya muhammadu na makuku ta tabbatar da rasuwar basaraken bayan jiya sojoji sun yi altabu da su sun tarwasa su bai iya tafiya sosai su an tarwasa su shine suka biyo shi suka kama shi suka yanke da sahe bayan yan sa kai da dai sauran su sun bi suna dubi wayan nan kowa dai an gani shi da ne ba gani ba sosai wani yaro da biyo can shi gunja din ya biyo ruhuna sosai ya dawo ya ga cewa ya gane shi kuma da ran shi su shi ya yi boye-boye ne ne muka tara masu suka aka je can to gawa shi da aka samu yanzu haka dai jama'a na kan nuna alhini akan wannan rashin na sarkin kanya alhaji isa daya kamar yadda farfesa tukur muhammad baba ke nuna alhini tare da yankira ga mahukuntan najeriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allah shi masa rahama allah ya rahamshe shi irin wannan abin fa ya fara yaduwa kun kama sarki an yi sarki yankan rago wato abin takaici ne abin kazanta ne sosai sai dai kuma muna kira ga jami'an tsaro a san yadda aka yi aka dakile ta'addancin nan in ba ka ba zai gurfanar da mu duka kasan nan sarakuna dai kasancewar su iyayen al'umma yanzu a iya cewa ayyukan 'yan bindiga suna karkata gonsu kamar yadda ake iya gani a lokuta daban-daban 'yan bindiga sun kai hari ga sarkin fulani bangudu allah ya tsirar da shi kuma sun tare sarkin birnin gwari shi ma ya samu tsira sai sarkin gobe na sabon birni wanda suka kashe kuma yanzu sun kai samame a gidan sarkin rafin gora ba su same shi a gida ba sai wannan sarkin na kanya wanda suka kama kuma suka yi masa yankan rago to ko me wannan ke nufi akan makomar sarakuna abdullahi muhammad zuru yana ganin cewa ya kamata a tsaya a yi nazari nazari mai zurfi ta hanyar da za a ceto al'umma tun da ka ga wara da sarakuna ba, ba wanda ke da ganin cewa shi ya tsira duk shi ma farfesa tukur muhammad baba yana mai ra'ayin cewa na koya wa su jama'a yadda za su ɗauki wasu matakai na ba da bayani da kuma in sun ba da bayani na sarrafa wannan bayani a cikin sirri a san yadda aka yi duk waɗannan abubuwa suna faruwa ne da bakin mutane na cikin gari. Yanzu dai sarkin Kanya Alhaji Isa daya ya bar duniya tamkar yadda sarkin gobe na sabon birni ya tafi cikin watan Agusta na wannan shekara. Yanzu kuma ba a san wani sarki ne 'yan bindiga ke hari ba a gaba. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. To Allah shi kyauta an gaida Muhammad Nasir. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukan mana sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga Muhammad da ci gaban labaran duniya. Hukumomin Kamaru sun yi watsi da raɗe-raɗin da ake yi game da lafiyar shugaban ƙasa Paul Biya mai shekaru 91 bayan dogon lokaci da aka kwashe ba a gan shi a bainar jama'a ba. wata sanarwa da ministan yaɗa labaran ƙasar reni sadi ya fitar ta ce biya na ziyara ne a turai kuma yana cikin ƙoshin lafiya kamar da kamfanin dillancin labarai na ap ya rawaito muhammad jafar babban kansila ne a jam'iyya mai mulki a jihar gabas wannan 'yan adawa ne suke maganganunsu domin fagen siyasa ta fi ƙarfinsu wannan shi ne kawai amma fulbiya yana nan daram kuma yana da lafiyarsa kuma da wasu 'yan kwanaki je dawo ya zo ci gaba da ayyukansa wannan shi ne kawai sai dai a bangaren 'yan adawa na ganin mahukuntan kasar sun yi jinkiri wajen bayyana halin da shugaban ke ciki kamar da mun tara musu na jam'iyyar adawa ta sdf ya ce muna ganin cewa su uh, wani jigogi na gwamnati da sun kawo waɗannan bayanai da wuri da ya rage wannan abin da yake faruwa da shi ana ce Eh, duk abin da ya rube zai yi wari. Lokaci na ƙarshe da aka ga shugaba biya a bainar jama'a shine a taron koli na China Afirka a Beijing wata ɗaya da ya gabata. Daga ƙarshe, hukumomi a Burkina Faso a ranar Litinin sun dakatar da kafar yada labarai ta BOA na tsawon watanni uku saboda kalaman da ɗaya daga cikin 'yan jarida kafar ya yi rahotanni sun ce gwamnatin mulkin sojan kasar ta kuma haramta kafafen yada labarai na cikin gida amfani da duk wani rahoto na kafafen yada labarai na ƙasa da ƙasa zuwa wani ɗan lokaci majalisar koli ta harkokin sadarwa ta burkina faso ko csc ta zargi biyoyi da ragewa dakarun burkina faso da mali da ke kusa kwarin gwiwa a wani labari da ta yada a ranar 19 ga watan satumba kamar da kafafen yada labarai suka rawaito daga baya wani gidan rediyo mai zaman kansa ne ya watsa hirar a cewar kamfanin dillancin labarai na reuters a cikin wata sanarwa da ta haramta kafafen yada labarai na cikin gida yin amfani da duk wani rahoton kafofin watsa labarai na ƙasa da ƙasa hukumar csc ta ce ta lura yada bayanan mummunar ɗabi'a da son zuciya ta hanyar kafofin watsa labaru na ƙasa da suke amfani da rahotannin kafafen watsa labaru na ƙasa da ƙasa. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar. inda matsalar karancin ruwan sha a birane da dama na kasar ta Nijar ke ci gaba da kazanta musamman a yankin arewacin kasar yadda wasu yankunan kasar suka shafi kusan kwanaki 40 ba su ga ɗuwan ruwa ba daga famfunan su kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Hamid Mahmudi ya aiko mana. samar da tsabtataccen ruwan sha mai tsabta ga al'umma nauyi ne da ya rataya a wuyan gwamnati sai dai a kasashe masu tasowa irin su Nijar kaso mai yawa na al'umma ne baya samun ruwa wanda ke zaman ginshikin rayuwa to sai dai a kowane lokaci a arewacin Nijar ana ganin jerin bidoduwa na magidanta da ke neman ruwa a bakin famfuna inda wasu yankunan suka shafe kwanaki arba'in ba tare da sun samu ruwan ba inda magidantan ka yi tafiya mai nisa domin samun ruwa ga kuma tsada lamarin da matsalar ke neman zama babbar barazana ga al'umma. Mun kai wasan kwana arba'in ba mu da ruwa kullum wahala muke sha ruwan ɗari uku kullum muke sha irin wangama a ba mu yau a cire gobe ba mu taɓa gani ba wani bi mata tsarhe uku mace tana ɗauke da kura. Bai da wani fa'ida famfo da dai ba ka samu ruwa yadda kake so sai ka bar gidanka ka tai kasuwa ka azama takka tana nan ta samu ruwa ta ɗora ma abinci sai kasance ka zo gida matakka ba ta yi ɗori ba ya ta iya tunda babu ruwa matan mu duk sun koma yan garuwa. Muna cikin mawuyacin hali ni yanzu a karamin takadidi yaro takwas gare ni ba ni da halin sayan ruwa kura ma sai na ara tuwazir du matan mu ta yi neman ruwa. Muna da matsalar ruwa da kun ga gajarniyar da muke ba mu iya tahiyan ma. Tarin matsaloli ne dai da suka haɗa da sauyin yanayi da kuma wasu ayyukan gurɓata muhalli da wasu al'umma ke gudanarwa suna daga cikin manyan dalilai da suka haddasa wannan matsalar a cewar su Sumana Zakariya shugaban da ke kula da samar da albarkatun ruwa na jihar Agadez. Kun san ruwan kasa ne ake sha ruwan kasa ko in ba a yi ruwan sama da yawa bai zuwa da ya cika da kyawu balle ma a samu rijiyoyin na su samu ruwan da za su ɗauka duk yawanci rijiyoyin daga ɗauka saman nan ruwan sama ne in ya faɗi ya ta yi ya kwanta shine ake ɗauka to a matakan da aka ɗauka abinda gwamnati ya tsara a shekara ga abin da za a sa hajjan banne ruwa da abin da masu kama ma gwamnati suka tsara duka cikin abin ga guda ake sa shi wajen miliyar 200 da miliyan 700 da goma sha takwas aka sa cikin wanga jiha wajen zancen yin mashaya. Matsalar ruwan sha dai ta zame ma al'umma a arewacin Nijar karfan kafa lamarin da ya sa wasu kungiyoyin fararen fulla ke duba yiwuwar shigar da karar kamfanin da ke samar da ruwa a gaban kotu saboda yadda al'umma ke wahala alkasun mato 'yan kungiyar farar fulani a agades mun kai kona da rida ashirin har yanzu masalar ruwa ba ta kare ba wannan bayi ba ne Mun riba ta magana mun fa za mu kai kara yadda ka'idar dokan aiki ta ce a yanzu dai al'umma a wasu yankuna na Nijar sun zuba wa sarautar Allah ido suna jiran su ga ranar da za a raba su da wannan matsala wacce aka shafe tsawon shekaru ana musu alkawali a kai Hamid Mahmud murya Amurka daga agadas jamhuriyar Nijar An gaida Hamid Mahmud. Masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA afrik a kan mita 200.5. Baya ga haka a disa da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci yayi da za mu je ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Hukumar zaben kasar Ghana na ci gaba da kammala shirye-shiryen zaben shugaban kasar na wannan shekara. A Najeriya wasu kungiyoyi a arewacin kasar na ci gaba da korafi kan zargin rashin kula da ci gaban yankin na gwamnatin Bola Tinubu. Jama'a Assalamu alaikum. Hukumar zaben kasar Ghana ta gudanar da wani taron gaggawa da jam'iyyun siyasa da 'yan takarar shugaban kasa na masu zaman kansu. Inda suka yi matsayar yin aiki tare domin tunkarar kalubalen da suka shafi rijistar masu kada kuri'a na wucin gadi. Gabanin babban zaben shugaban kasar na shekarar nan ta 2024. taron gaggawar da hukumar zaben ta kira ya biyo ne bayan kwashe watanni da babbar jam'iyyar adawa ta ndc ta yi tana kiran da a kafa wata hukuma mai zaman kanta don ta yi binciken kwakwafkan kan rijistar masu kada kuri'a bayan da jam'iyyar ta gudanar da zanga-zangar kin jinin zargin tafka kurakurai da ta ce sun hada da sauyawa masu kada kuri'u wuraren zaɓe ba bisa ka'ida ba da ɓacewar sunayen waɗansu da kuma ƙarin sunayen mutane sama da dubu hamsin da suka mutu da sauransu. jam'iyyar adawa ta ndc dai bata bayyana hujjojinta na zargin kurakuran da ta ce ta bankaɗo ba a lokacin taron sai dai a wata sanarwa da ta fitar ga manema labarai ta bayyana amincewarta da alkawarin hukumar zaben na sake sabunta rijistar masu kada kuri'a mahadi jibril shine jami'in sadarwa na jam'iyyar ta ndc Eh, ndc as a political party ma fariya muna ji daɗi cewa abinda muka raise duka kan cewa za zamu da shi ma december 7th elections register nan akwai matsala ciki a lokacin muka ce akwai matsala ciki electoral commission ta fito cewa ah, a rajistan gaddi an ya ayyuki da shi ai da zabe da shi domin provisional register ne amma daga ipac meeting ya bayyana cewa kaman wannan can register ta bamu kamar mu yi da provisional register nan a yari shi domin za a ba da sabo wanga shine nufin mu yau alhamdulillah mun ga mu hadu kowa ganin life wanga su affirm batun vulnerability system sun dace kamar register da muke da shi na provisional na an ba da sabu za a ba kowane political party a new revised provisional register sa abun cewa nasarar ne ma NDC ko democracy in Ghana a farkon taron hukumar zaben ta gudanar da cikakken bayani game da matakan da ta dauka don magance duk wata matsala da aka hango Mrs. Jane Mensa ita ce shugabar hukumar zaben ta Ghana. As a commission, we can confidently state A matsayin mu na hukuma muna iya cewa babu tantama yawancin kurakurai da aka gano zuwa yanzu an gyara su. Ai ta tattaunawa akan dandali daban-daban dangane da sahihanci ko akasin haka na rajistan zaɓen na wucin gadi. Babban jam'iyyar adawa ta NDC ta yi zargin cewa kurakurai da sabani da suka gano a cikin rajistan zaɓen na wucin gadi ya sa bata dace da zaɓen shekara 2024 ba. yana da muhimmanci a lura da cewa kurakurai da aka gano da farko sun shafi duk yankunan kasar nan ikirarin da aka yi cewa an samu sabani a cikin rajista masu kada kuri'a da nufin hana wasu masu kada kuri'a a wasu sassan kasar nan ba gaskiya ba ne shi yasa abin da muka ce shine mun tsabtace rajistan masu zaɓe na wucin gadi tare da gyara duk wani kurakurai da aka gano a yanzu ainihin dalilin atisa'in duba sunayen shine don a gano kurakurai kamar waɗanda NBC ta gano. To sai dai kuma wasu jam'iyyun adawa da alama suna kalubalantar korafin na NDC. Ta bakin daraktan sadarwa na jam'iyyar NPP na yankin Greater Accra Alhaji Yusuf Fofana da isa abdulsalam daraktan sadarwa na jam'iyyar cpp na yankin ashanti wato cikin maganganu electoral commission da kuma response sun fatitukan duka da sauran wayanda aka gayyace su zaka gane cewa wato electoral commission abinda take sai kai ne ya kamata kowa da ke da wani magana ya kawo a duba yadda za a yi to yan mu na adawa bi mana ndc su yi kowa har su yi demonstration kan wadansu zatuttukan waɗanda suka kawo bi ma'ana rajistar nan bai dace ba akwai waɗansu eh, matsala cikin rajistar electoral commission ya gayyace su kawo evidence da suke da shi wato yanzu ba deal da maganan baki kawai zaka kawo evidence based on data da science da fact sai a duba a jajjara abin da za a yi har yau ndc ba ta ta kawo ba wannan abin da take tana da prepare grounds ne fa mutane su ce bayan su yi rashin samun election a ce wai an cuce su zaman da ba aifa to an zama mai kyau domin zaman ta imana na farko ita electoral commission ta nemi yan party na ndc wanda take ko da kara korafin cewa wani sabuwa ta daidai a cikin wanga rajistan da ya zabe da shi ba kawo wannan hujjojin da ta gwada ma jama'a kan da za a yi kowa ya gani ya so ya tabbatar da cewa masana. wani wanda electoral commission ke kamar a eh, ta gyara abin ta kuma gwada video ko kuma evidence kamar ta gyara abin wanne ya fi kwanta ma an kallon mutane fiye ga wannan korafin na ndc da ke bayarwa abin da ta commission ta yi amma abin da ndc suka yi kusan ba su yadda sun bar an samu karuwa wurin abin da suka samu ba suna halin suna rake da ganga abin su ko evidence su wanda ke ba su rabi ko ba su nasu da su bar kowa kuma ya samu wanda kuma na ganin ba zai taimakar mana da alheri a cikin movement mu na election da muke ciki. A Najeriya kuma kungiyoyi daga yankin arewacin kasar na ci gaba da bayyana korafi kan yadda suke zargin gwamnatin bola ahmed tinubu da yi wa yankin godiyar maye duk kuwa da kokarin da jama'ar yankin suka yi wajen ganin jam'iyyarsa ta apc ta sami nasara a zaben da ya gabata tsohon sakataren gwamnatin najeriya babashir david lawal na daga cikin waɗanda suka halarci wani taron wasu manyan masu ruwa da tsaki domin tattauna hanyoyin da za a ɓullo wa gwamnatin tinubu musamman a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2027 wannan gwamnatin da nake ganin ta tun farkon ta ba ta da niyya mana adalci ana so ne kawai eh, kace-kace da arewa amma dai ma akwai inda ma za a iya tara daki a kashe mu duka abin nemu ko a kyatta wuta da za su wannan gwamnati za su yi ana ce maka mutane aka yi zanga-zanga yan arewa sun fita sun cika titi an yi kone-kone an kama ya mutane an kulle gwamnati ta tsorota talakawa sun fada nufinsu amma gwamnati ta ji tsoro ko ta saurari talakawan sai dan da mako biyu sai suka kara kudin mai din in ya so ma mu je mu faɗi a rijiya mu mutu kenan ba yanzu sun kawo yinwa a kasa mu su kawo mana abin noma kayan noma sai su shiga su importing rice su za su imported rice dufa su riba a ciki su zo su raba ma mutane expired rice so ko mun ki ko mun so yanzu dole mu canja musamman fita dole ya zama na dole don mu dinnan ma muna da rai ma ba mu yi surviving ba balle 'ya'yanmu amma ana ganin kamar masu magana a madadinsa suna cewa ana iya kokari wato kuma ba irin kwararren dan kasuwa irin sa yake mulkin kasan nan ba yanzu da abun ma ya ya ka lalace to ya nuna mana me suka yi ne na ce bola ya yi kokari ya yi kokari me ne yanzu tun da bola ya zama president wani project ne ya gama ya fara ya gama ka taba ga hanyar da yake yi arewa ya gyara electricity kaga inda suke installing transformers me bola yi ne tun da ya zo ku gaya mana mai bolai akwai project da ya tarar ba a gama ba ya gama a gaya mana ni ban gani ba project nashi na lagos da yana ya kuwa san wannan 419 sai mu hakura 2027 mu haɗa kai mu kawo wanda yana da kishin kasa. To sai dai yayin da yake mai da martani mai baiwa shugaba Tinubu shawara kan lamuran siyasa Ibrahim Kabir Masari ya bayyana kalaman na babashir david lawal a zaman hauragiya irin ta wanda dama ta kubuce masa babashir dai kowa ya san shi eh, kuma irin wannan soki burutsu nashi da kama kankare da na doki ba yau ya saba yi ba saboda ni ina tausaya mashi da irin wannan bankaura da yake yi maimakon ya yadda allah ne ya kawo dama kuma takunci kila tana iya samuwa nan gaba so magana ya ce wai zai kayar da eh, shugaban kasa zaben 2027 na farko dai Ah, mu muna fatan ubangiji Allah ya sa wanda ma ya sa Allah ya sa zai ka zai ga 2027 din to Allah ya ara mashi lafiya kuma in Allah ya kai mu Allah kuma ya kaddare wannan bawan Allah zai kara cin zaɓe to ba ni ganin cewar eh, babacar yana ɗaya daga cikin wanda za su iya hanawa don haka mun bar komai gurin allah kuma muna ƙara neman alfarma ga talakan najeriya masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen hausa idris abdallah bako da nasiru adamu Alhikaya sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. To sai a biyo mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin da haka muka zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice. Firaministan Isra'ila ya faɗa a ranar Talata cewa sojojin ƙasar sa sun kashe wanda ake sa ran zai gaji shugaban Hezbollah Hassan Nasarallah wanda aka kashe a wani hari da Isra'ila ta kai a birnin Beirut a ranar 27 ga watan Satumba. Hashim Saifuddin dan uwa ne ga Nasarallah kuma babban jami'in ƙungiyar ne da ake sa ran zai mai gurbin Nasarallah. Hukumar da ke yaƙi da yaduwar cututtuka ta Najeriya CDC ta faɗa a cikin wani rahoto da ta fitar a wannan makon cewa an samu mutum dubu goma sha ɗaya da suka kamu da cutar amai da gudawa a bana wacce ta karu da kashi 220 cikin 100 idan a kwatanta da adadin da aka gani a irin wannan lokaci a 2023 rahoton ya ce adadin waɗanda suka mutu a irin wannan lokaci a bara ya karu daga 106 zuwa 359 hukumar cdc ta ce jihar lagos ke da kashi 43 cikin 100 na yawan waɗanda suka kamu a ƙasar yayin da sauran jihohi kamar kano katsina jigawa da borno ke samun adadi mai yawa masu satar bayanai ta intanet da iran ke na iran da ke kokarin kawo cikas ga zabukan amurka da za a watan gobe na neman mutane tare da sanya lada ga duk wanda ke aiki da wani gangamin yakin neman zaɓe a amurka a cewar wani sabon gargaɗi daga jami'an amurka hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi da hukumar tsaro ta intanet da tsaron ƙasa cisa wacce ke da alhakin sa ido kan harkokin tsaro a tsaron zaɓe a ranar talata sun bugaci 'yan siyasa da kungiyoyi da su karfafa tsaron rumbunan adana bayanan sirrin su na intanet don yakar barazana daga iran hukumomin kamaru sun yi watsi da raɗi-raɗin da ake yi game da lafiyar shugaban ƙasa paul biya mai shekaru 91 bayan dogon lokaci da aka kwashe ba a gan shi ba a bainar jama'a wata sanarwa da ministan yada labaran kasar reni sadi ya fitar ta ce biya na ziyara ne a turai kuma yana cikin koshin lafiya kamar da kamfanin dillancin labarai na ap ya rawaito to masu sauraro baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokacin yanzu kuma madadin muhammad hafiz baballe da ya taya na gabatar da shirin ya karanto labaran duniya sai dadi bilawe da ya bada umarni da injiniyan mu na yanzu mr charles hawa shirin muku fatan alheri daga nan washington dc mai lafiya sai an jima ku.